Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kimanin makonni uku kenan da shirin ciwon mace ya fara duba batun cin zarafin mata musamman a zamantakewar aure bayan da wani magidanci a jihar Edo ya harbi matarsa a hannu da bindiga har ya kai ga yanke hannun baki daya zauren ciwon ya mace ya karbi bakoncin barista amina umar hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano da hajiya halima baba ahmad shugabar gidauniyar center for juvenile delinquency awareness gidauniyar da take fafutukar wayar da kan mata da matasa mun tattauna akan wasu dalilai da suke haifar da matsalar cin zarafi tsakanin ma'aurata matakan da suka dace dangi da abokan arziki su ɗauka tanadin da doka ta yi wajen shawo kan matsalar da kuma matsalolin da suka dabaibaye harkar shari'a a makon jiya hajiya halima tana bayani kan irin dabarun da iyaye suke amfani da su a da don gano halin da sabbin ma'aurata suke ciki inda take cewa idan mace tana zaune a gidan mijinta hankalinta a kwance kamar yadda take zaune a gidansu ko akwai wani matsala a wannan zuwan da aka yi na farkon nan za a fahimta kuma alhamdulahi har yanzu mu ma hakan nan muke yi idan aka yi auren 'ya'yanmu idan mata ɓoye mu mun riga da mun sani amma ko mun sani ba za mu gwada mata ba ba da wani abu saboda kar ma a nuna mata an sani din ta ji daɗin an sani din ta fara wasu ɗabi'u marasa kyau To matashinmu a yau shine tambayar da na yi wa barista Amina Umar. Barista akwai rukunin al'umma da suke ganin cewa kamar bangaren shari'a yana ba masu aikata laifi kwarin gwiwar ci gaba da aikata laifin a bisa la'akari da yadda ake jan shari'a a kotu wai me yasa lauyoyi suke jan shari'a a kotu to sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace to abinda akwai matsaloli da suke jawo haka kuma abin da nake so mai sauraro ya fahimta shine ita shari'a tana da wasu turaka da ake ce ma filas wanda turaken nan za mu iya cewa guda hudu ko kuma guda biyar ne tunda magana muke ta muna son mutane su fahimci me ake ciki wa'annan turakan guda biyar idan ɗaya bai yi aiki ba to duka hudun ba za su yi ba tunda guda biyar ne idan biyu suka haɗa kai suka yi aiki uku ba su yi ba to ba za a samu ci gaba ba idan kuma a ce gaba ɗaya hudun su haɗa kai lokaci guda su yi aikin a zo a gani bangare ɗaya tak ya ƙi yin aiki to nan ba za a samu ci gaban shari'a ba wayannan turakun da muke da su su ne na farko misali akwai shi kansa wanda ya aikata laifin idan kika je farfajiyar kotu ko cikin ɗakin kotu za ki ga waɗannan mutanen guda biyar babu makawa sai an gansu na biyu akwai lauya mai gabatar da ƙara wanda muke cewa prosecution council na uku akwai wanda ake cewa defense council wato lauya mai ba da kariya akwai ita kanta kotu sannan akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya wacce aka fi sani da hukumar gidan yari To duk sanda wa'annan guda biyar ɗin ba su cure sun yi aiki a lokaci guda ba gaba ɗaya shari'a za ta faɗi. Me nake nufi da haka jiya Aisha shine yanzu misali a ce alkali ya zauna misali lauya mai gabatar da ƙara ya zo. lauya mai kariya ya zo alkali ya zauna amma hukumar gidan gyaran hali misali bata kawo wanda ake wa shari'a ba saboda wasu matsatsaloli nata waɗanda ba zan ari bakinsu in ci musu albasa ba amma kowa ya san cewa gidan gyaran hali da tarbiyya a ɗaure yake da matsaloli kala-kala da abubuwan da yawa da gwamnati ya kamata a ce ta samar musu zama da su da mu'amala aiki ta samu ka fahimci haka sannan misali in ƙara ɗauko miki wani ɓangare a ce hukumar gidan gyaran hali ta kawo wanda ake tuhuma lauyan kariya ya zo lauya mai gabatar da ƙara bai zo ba kuma kotu ta zauna kin ganin ma babu yanda za a yi a yi shari'a saboda dokar mu ta ce babu yanda za a yi idan mutum ana tuhumarsa da irin wannan laifin a ce shi zai gabatar da kansa a kotun dole lauyan gwamnati ne zai gabatar da shi haka abin yake shi ma idan kika dube su za ki ga suna da tarin matsalolin da za su iya hana su zuwa kotu wanda ya hada su ma da ababen sufuri kayan aiki karancin ma'aikatar shari'a da abin da ya kama da haka haka misali idan ake ka ɗau ɓangaren a ce kowa ya zo kotu bata zauna ba saboda ita ma wata matsalolinsu kamar misali ma'aikatan kotu duk sun hada da kotu a ce ko rijistira bai zo ba ko ba a ɗauko fayil ɗin wanda ake tuhuma ba ko wani abu makamancin haka wannan shari'ar ba za ta iya gudana ba sannan uwa uba idan na ɗauke miki matsalolin turakunan da muke fama da su su kansu hukumar bincike wanda kundin tsarin mulkin najeriya su ya ba ma dama su bincike su gabatar da wanda ake tuhuma su kansu idan kika duba za ga a da suke da matsaloli wato hukumar 'yan sanda hukumar 'yan sandan nan wallahi za ka tausaya musu babu kayan aiki babu ma'aikata yadda ya kamata ba a ba su horo daga lokaci zuwa lokaci yanayin albashinsu ba a magana ba su suka gaya mana ba amma saboda mu'amala aiki da muke da su mun fahimci wannan abun haka yake so su ma sai kiga sun ɗauki lokaci ba su da Kwarewa irin ta ƙasashen da suka ci gaba kamar irin wannan su forensic evidence da ake da su wanda binciken da za a yi shekara ana yi da akwai ci gaba a hukumar 'yan sanda wajen yin bincike za ki ga abu ne wanda a minti ƙasa da minti goma zuwa sha biyar an yi bincike wanda kwata-kwata a arewacin najeriya ina jin forensic lab ɗin nan da muke da su ba ta wuce guda ɗaya ko zuwa biyu ba muna da mutane sama da miliyan hamsin a arewacin najeriya to yaya za a yi aiki ya ci gaba To barista ba na numfashin ki ba zan dakatar da ke nan, amma zan baki dama nan gaba ki karasa wannan bayanin da kike yi mana. To Hajji Halima wannan tambayar ta ce. Wasu matakai ne suka dace al'umma dangi da ma hukumomi na gwamnati su ɗauka don shawo kan wannan matsalar ta cin zarafi. na san akwai lokacin da muka yi ta faɗi tashi mu NGO da ku 'yan midiya har Allah ya taimako aka samu aka tabbatar da wannan doka na cin zarafin mata. Duk lokacin da nake maganar mata ina faɗan mata kowane iri. Mata walau mace mai aure ko kuma matan da an ci mata zarafi ne tsakaninta da mace 'yar uwarta ko kuma da wani namiji ma wanda bai shafi mijinta ba ko kuma da ɗan uwanta. 'Yan uwa maza suka ci zarafin 'yan uwansu mata. baya ga haka miji yanzu tun da ana maganan cin zarafin mace a gidan miji ne yanzu ana samun wannan cin zarafin sosai hanyar da za mu bi ya zama na cewa wannan abin an yi amfani da wannan har mata su ƙara fahimtar cewa lalle wannan dokan na har yanzu yana aiki shine wajen wayar da kan al'umma mata duka matan da suke da aure da matan da basa da aure dole ne ya zama na an yi wannan abin a lokaci daya saboda faɗa ne wanda ake na abin da ya shafi maganar mace ne da wacce take gidan miji miji zai ci zarafinta ko kuma yan uwansa za su ci mata zarafi da kuma matan da su ma kansu basa da maza amma kuma suna samun ana tauye musu hakkin su fiye da yadda ake tsammani ni kan a yanzu haka nake gani wani cin zarafin da ake ya ma fi na cikin gida wanda ake yi saboda musamman dan baki misali akwai wani lokaci so da yawa daki ga namiji yana son yarinya ne ya kawo sadaki gidansu ya ajiye sadakin nan ya hana wani ya fito ya neme ta ya hana ta ta auri wani kuma sannan ya ajiye sadaki ba abin da yake mata sadaki sai ya wata ɗaya wata biyu ya wata shida wani lokacin shekara ma yana yi wasu ma har sadakin sai ka fi shekara akalla ba a kasara ba in ya kawo sadakin na shikenan yana gani ya kama ta kenan ba zai bata kuɗin sabulu ba ba zai bata kuɗin da za ta ɗanyi wani hidimanta ba a babu wannan ballanta na aje uwa uba maganan kayan sallah ko wani ɗaukar ɗawainiyanta a gani na inda zai zama ma doka yanzu akan wannan da miji daga ran da ya kawo sadaki ma ya mace ya zama na daga ranar zai fara daukan ɗawainiyanta saboda duk da ɗan daɗe wanda ya yi bai zo iya aka yi auren nan ba ko to bai zama da mace da ɗan sauƙi shi ne bai zama na an batta cikin kunci da bakin ciki kuma ga sadaki ba in namiji yana ɗaukan wannan ɗawainiyan ko dan daukan ɗawainiyar ma zai ga ya kamata lalle ya auri matan nan ta tafi gidansa domin ya huta da wannan ɗawainiyar inda an yi haka da an taimaka mana mata saboda yanzu gaskiya maza suna amfani da wannan ko kuma namiji sai ya ajiye sadakin daga ba sai ya kirkiro na bai ci uwansa ta ce ba ta so ko kuma ba ya ce baya so kin ga duk wannan shi ma mummunan cin zarafi ne kuma matsalan cin zarafi idan aka ci wata mace zarafin ta wani hanya to kowane hanya ma tana gani idan ta kusanci al'umma kamar za a ci mata zarafi. To barista kina bayani game da matsalolin da suka dabaibaye fannin shari'a ko kuma in ce yadda ake gudanar da shari'a. ala ayi halin abin da nake kokarin cewa shine wayannan jinkiri da ake samu wajen gabatar da shari'a abu ne wanda ba za ka taba iya fahimtarsa idan ka kalli fuska ɗaya ba kowace fuska tana da matsalolinta a cunkushe a tattare da ita to idan kika haɗa turakun nan wanda a takaice a iya kotu na baki turaku biyar wanda idan za ki fita wajen kotu a harkar gudanar da shari'a da suke da ruwa da suke za ki sako ma'aikatar da ake cewa law reform commission wato ma'aikata ce wacce take gwamnatin jiha kuma ana da ita a tarayyar najeriya wacce take da alhakin duba dokokin nan a ga ina ne suke da matsala ina ne suke kawo jinkiri ina ne suke kawo mutane tsaurin fahimta a gyara ita ma wannan ma'aikatar zaki tarar da cewa tana da kalubale da yawa ba a sabunta dokokin don su gudana da sauri ba a sabunta dokokin don hukuncin ya wadatar da wanda aka ake tuhuma to idan kika duba haka nan kika zo bangare wanda yake shi ma muhimmi ne kamar yadda na gaya miki bangaren 'yan sanda su suke da alhakin bincike da gurbanarwa su ma za ga suna da matsaloli su hajiya aisha idan har mutum zai yi duba na basira kuma na tsanaki akan matsalar da suke kawo jinkiri a tafikar da shari'unmu a Najeriya gaba ɗaya matsaloli ne masu yawa wanda kuma gaskiya ba za mu ji tsoron faɗa cewa waɗannan matsalolin sun fi yawa daga ɓangaren gudanarwa wato ɓangaren gwamnati. Mai sauraro anan za mu dakata a cikin shirin ciwon ya mace a yau. amma idan aka biyo mu a shiri na gaba zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu barista amina umar hussein da hajiya halima baba ahmad sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya